Rundunar 'yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya na can na gudanar da bincike kan wata matashiyar matar aure 'yar shekaru goma sha bakwai mai suna Bara'atu Muhammad da ta sanya wuka ta yanki mazakutar ɗanɗan kishiyarta mai suna Buhari Muhammad wanda aka haifa kwanaki ashirin da uku da suka gabata. Wannan al'amari dai da ya faru a ƙauyen Dafe da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin. A lokacin da aka kawo wannan mata bara'atu da ta yi wannan ɗanyen aiki a hedikwatar ‘yan sandan jihar Niger, na zanta da ita ga kuma kaɗan daga cikin irin bayanan da ta yi. Kin sa abin da ya kawo kina? Na yi laifi. Laifin me kenan kika? Na yanka mutum. Wanda mutum kenan kika yanka? Yaro. Me kika yanke mashi? gora da me kika yi mashi wannan aiki wuka yana kika samu wukan a daki a nan cikin gida kika yanke ko can wani wuri kika je a bayan gida amma da kika yanke ina kika aje yaron a gurin to yanzu ya kike ji ga cikin wannan aiki ya kike ji a rayuwarki ba na jin daɗi amma ina son gani jina A yanzu dai wannan yaro yana kwanci a asibitin ƙwararru na IBB da ke Mina. Dr. Ibrahim Abdullahi shine ke kula da yaron. A babban rauni ne gaskiya saboda an yanke mashi ta kuma lokacin da azzakarin ya zo ya riga mutu. Ba abin da za a gaggawa a ce an sami shi bane sai dai wasu hikomi na asibiti da na kimiyya ana na ana duba irin su. Kwarin zai yi to a gyara abin har ya koma ta zama kamar kowane namiji ya amfani. ta ya riga ya mutu kudu da aka kama ya mutu ya mutu ya yi sanyi ya yi baki wulu babu alamar jini cikin shi. babu abin da za a yi ma irin wannan a ce an liƙa shi kuma a duk duniya mahaifin wannan yaro Buhari mai suna Muhammad Dauda wanda ke cikin wani hali na kiɗima ya ci watanni hudu kenan da ya auri bara'atu kuma a iya saninsa ba ta da wani taɓin hankali sannan bai taɓa samun saɓani da ita ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani ba komi ba abun da ya haɗa masu kaɗan wallahi ba su taba faɗa ba ba su taba faɗa ba ko rana ɗaya ma ko irin na ɗan kishin nan haka dai ko kaɗan ba su taba ba amma baka taba samun labarin ta yi dan ciwon hauka ba oh ban taba samu ba a yanzu dai ma'aikatar kula da harkokin haƙƙin yara ta jihar Niger ta ce ta ɗauki nauyin bin bahasin wannan al'amari tare ma da bada gagarumar gudunmuwa wajen ɗaukar nauyin magani na wannan yaro barista Maryam Kolo ita ce daraktan hukumar wallahi hankalinmu ya tashi matuka ba kaɗan kun ga yadda yaron yake mun gani ya kuka ga ne. a kai ai yanayin yaron nan kuma sai taimakon Allah dan zumi za ku yi ku kenan a gwamnati za ta ɗauki nauyin gaba ɗaya kula da yaro ɗin gaba ɗayan shi kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce za su gurfanar da wannan mata a gaban kotu da zaran sun kammala bincike. ba wani maganin da aka yi mata don mu bincika mun ga lahiyan talau kishi ne kawai ya kai ta ga wannan to wannan dai za mu kai ta kotu bayan mun gama bincike mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya